cewa azumin ashura ba ne ba wajibi ba ne haka nan idan ka kowa cikin littafi na al'ummu za ka ga cewa imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala ya kafa hujja da aikin da ma'aure dangane da wutumin da ya yi da rasa ɗaya da aka tambayi imamu shafi'i sai ya halatta aikin da da rasa a yake ga su ma'aure ya yi kuma ibn abbas ya ce a fara ibn abbas ya ce daidai to ka imamu shafi'i wanda silsilarsa na tabarsa tana kowawa ne zuwa ga ahalin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi bana cikin ahalin baiti na annabi sallallahu alaihi wasallama ya aminta da wayan ma'auya ya yarda ma'auya musulmi da hadiyu adili kuma ga shi ya kafa hujjar kaga duk wanda ya zo a wannan lokacin yana yunkuri na cewa a'a shi ne ke kenan ya za a yi da maganganun wa'insan bayan Allah wanda muka san a ilmance babu mahadi tsakanin kai da su domin kai ya tabbata cewa idan aka yi gaba da gaba da kai jiri kake yi ya tabbata cewa idan aka yi ido hudu da kai da hannun hagu kake son ruwa to kaga babu shakka bai kamata a ce an saurari magana, ba amma dan karya mutumin da za a sa shi gaba da gaba ni ɗauki ruwa da hannun hagu yana sa sai a buɗe windo sai a ga a wasu cuta a ɗauko fanka a sa a bayansa amma duk da ake ta gumi kuma aka ike sa ne da ibn hajar yana nan wallahi ko ya ce kici ya ji sun zara sun yoka bada kaga wannan babu shakka akwai nau'i da gudanar da tunanin wanda suke ka har ke musu wannan magana ta tashin su suke da na abu na karshe a wannan bangaren. shi ne shi kansa wannan bawan Allah wanda yake ta wannan jinkiri shi ma munafunci ne yake ce shi ma ya yarda cewa ma'auyan sahabi ne kuma akwai littafi da yake ne al azifa hadisin ka na farko hadisin da muka kawo na imam muslim dangane da fadalar sunan jirgin ya kafa hujja da shi a cikin mukaddima mukaddimatu al mukaddimatul azifa jirgin na ya kafa hujja da shi a lokacin da yake magana kan mu fadalar sunan jirgin idan ka tsaya a kan za ka fa mana hujja da shi sannan kuma mukaddima ta biyu ka zo kana kafin tashi alhali mukaddima ta biyu har yanzu ana cikin da ita a yadda kuke da wancan maganar ka kaga babu shakka sai dai idan za ka je ka goge wancan ka shafe ta sai ta zamanto akwai all testament da kuma ne new testament da haka mu muna da tsohuwar idan sabuwar kuma ta zo ne za mu fiye ta da haka duk wanda ya sai mutum da a tsohuwar ga abin da ka rubuta a sabuwar kuma ga abin da ka rubuta da haka dole muna buƙatar ne tsarin bayani ina fata an fahimta abu na gaba shi ne ma wajen abin tafiya mutum ne mai kwaɗayin sauraron hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda ya tabbata a cikin hadisin da imamu bukhari ya ba rawaito wanda sun kusan da su yaƙi zuwa kan waba ya rabu jira ɗan sa'uba ke sama wai ɗan abin su ya rubuta zuwa kan jira ɗan sa'uba kan cewa ka rubu kurin wani abu da ta za a ga musallan a yi wa sallama yana faɗarsa a bayan kowace sallah jira ɗan sa'uba sai ya rubuto ta aiko shi zuwa ga wajen ma'auya kan cewa yana jin النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سوى حبايا سلسة sallarsa cewa la الله illallah wahdahu la sharika اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع إلى الجد منك الجد. وقال ابن جريج اخبرني عبده ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج يمكن سوى عبدك يا ويل بابي ان مضرادا اخبره سوى وفاه يا رب مديرة يا بابي لا بابي سوى ثم وفدت أخبرني أخبره بهذا يا باشا الأباني دولي ثم وفدت بعد إلى معاوية فلن جبايا سنزو وجمع دم أبي سفيان فسمعته يأمر الناس بذلك القول سنجي سنة متعلمين umarnin wannan magana da ya aika kanwa da ya aika sa mu jira ku gaya masa wata magana annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi a bayan a bayan kallolinsa. to ba wannan da a ce ba mutum kirki bane sai a zai yi kokarin yaɗa sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama Ya ci komo har yanzu mun kasance a duk masallacin idan suka da za ka gani wannan alkafin ko ana yin sa wanda sai ma aure kamar yadda muke kasewa mutane da suna tattace shi kuma tsayuwa ma yake suna ne ina koya wa mutane ina kamar cikin zuciya ga abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi ne a bayan a bayan sallolinsa haka nan za mu ga cewa mutum ne shi ne ta tabbuce wajen ruwayar da ibita daga annabi sallallahu alaihi wasallama yana kokarin ya yi ta tabbuce ita cewa shin haka ne haddasa ta tana nan bata gudu ba haka ne yadda annabi ya faɗa bai tsara ba bai rage ba wanda ya tabbata a cikin kowace wani kabila imam su kawo da islamin sa'i zuwa kan sa'id na abin ali daga rafi ali yanzu suke ga anna ma'aura ta kasa ba ila maslama ta bi da makallabi ya ma'aura ya rubuta ya zuwa ga maslama da makallabi akan cewa an san abdullahi bin amr bin al cewa ka tambayan mun abdullahi bin amr bin al kan cewa hal sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu shin ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa لا قدست ga لا يأخذ ضعيفها حقه من قويها وهو غير مضطهد ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wata al'umma da za a tsarkake ka, da za a wanke ta a gwada ta rayu lafiya tsanin tsanin matuƙar ya zamanto mai raunin kan baya karɓar haƙƙinka daga wajen mai karfin ta daga wajen mai karfin ta ba tare da wata matsala ba ka tambaye shi ya ji wannan magana daga annabi yana cewa dukkanin al'ummar da ta zamanto mai rauni ba ya karɓa aikinsa daga wajen mai karfi ba tare da wata matsala ba ba za su zauna lafiya ba ya ji wannan annabi ya faɗa ka in kala na idan abdullahi dan amur dan as yake masa eh annabi ya faɗa fa minhu ilayya ala al-bari yake ke gaggawa ta aiko min da wannan magana fa na. na'am da aka tambaya Abdullah da damu da Qas sai ya ce eh annabi ya faɗa shi fa hamalahu an dabir min Yusuf ila ta. nan da nan fada da Misra zuwa Sham shi ma yana Sham yana Siriya shi kuma Abdullah da Amr da Qas yana yana yana Misra shi wancan yana Sham Suriya kenan shi kuma wani yana Misra Egypt ma'auya da aiko a kan wannan magana cewa annabi ya faɗa haka daga sham daga siriya zuwa nisra kuma in zo aka ce annabi ya faɗa yake cewa aika masa da aka aika masa cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wata alamu ma'auya ma'auya da ije ɗan sakon ya dawo sai tambaye ba akhbaru ce ba labari cewa annabi ya faɗa haka fa qala ma'auya sai wani ke cewa wa ana qad sami'tuhu Suke ni ma na ji wannan magana annabi ya faɗa walakin ahbabtu an tabbata sai dai ina so in samu tabbaci to annabi ya faɗa din ne ko ya faɗa ina fata an fahimta kaga haka wannan bawan Allah ne ya gudanar da rayuwarsa haka imamu Ahmad bin Hanbal ya fita a cikin musnad nasa da isnadinsa faɗi zuwa kan Abdurrahman bin Hulu da aka fitar da al ahmad yake cewa أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم في ابنته سوى عباس كان عبد الله بن عباس يا أرى عبد الرحمن كان حكم إفتا فيما كما عبد الرحمن كان حكم في أرى مثلي إفتا هذا فكر مسلمي أو رسيا تسامي وأن يا أرى مثلي أرى مثلي إفتا وقد كان جعل صداقة cewa sun sanya wannan aure tariyar ta zama ta suke mai sadaki sai a matsayin sadakin da zan baka ni ma ƴarka a matsayin ne sadakin da zan baka fa kataba ma'awiyah bin abi sufyan wa huwa khalifatu ila marwan ma'awiyah a lokacin yana khalifanci a kai sai ya rubuta a zuwa ga marwan dan hakan ya abubu bi tafriqi bainahuma yake lallai ka raba wannan auren wa qala fi kitabi ma aure ibn musa a cikin sakon da ya aika kan cewa hada tibahu alladhi naha anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake wannan shi ne ke tijabi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kada ai yake da ka raba ne ka raba tsakanin wannan auren kaga wannan mutum ne wanda yake ne wanda yake yunkuri yake kokari wajen a tabbatar da ne sunna ta annabi sallallahu عليه وسلم حتى نعطينا رواية فلل آل البيت مولا أبي سفيان يا رويتو حديثي ولا ما مغانا أكم قال آل البيت أقوم أشكي مسلم إمام أحمد جاء ذا حديثي بإساو إلى الرحمن بن عوف الزمسي لدى معاوية أم أبي سفيان معاوية سوى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص لسانه أو قال سفته يعني الحسن بن علي قال لماذا النبي صلى الله عليه وسلم yana tsotsar harshen ko kuma yana tsotsar leɓen alhassan dan ali Allah ya kara masa yadda suke wa innahu kuma haƙiƙa shi lan yu'azziba lisan lan yu'azzaba lisan cewa ba za a taɓa azabtar da wani harshe ba aw tafatanu ko ko ba za a taɓa azabtar da wasu labba ba مصهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وندع النبي صلى الله عليه وسلم في يتوزيه طيب، فقالنا فلا تدع فلا تدع الحسن ما إذا نادى النبي صلى الله عليه وسلم إلى تجوى حرثت الحسن فوق إلى تجوى لقبا الحسن إذا إنه لن يعذب لسانه cewa lallai ba za a taba azabtar da wani harshe ko ko wani lamba wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce shi ba to kaga da a ce kin sai na alaka mun ce da ta wannan magana da zai zantar da shi ba wanda ne yake nuna mana kyakkyawan alaka ta ke tsakanin su dan mun kawo sa ya ba shi kyauta dan kuma ne shi ya kawo magana da da fadala na wannan bawan Allah wanda shi yasa a lokacin da malamin mu a daktar Muhammad Sadi Umar rahimahullah allah ta'ala sai lafta unguwa ta koko bai dangane da fallan ma wajen abinci tafiya sai kawo fuskar cewa ma'auna ya ba wa alhassan kyauta shi wannan ta kasan mutum sai yake cewa ai ƙarya ne ka kawo littafi ka idan ka isa ka kawo littafi sai da aka ce ya karba ai abin da ya yi a buwayar shi ne da ita shi ke ba shi sai haka ne da shi da shi ke shi haka ne shi magana da yake a tsarin tsarin ka zo muka masa ranki muka kalbinta muka kawo masa littafin muka ce ga shi ga shi jiki ga shi har yau kuma bai muka muka ce kai kuma idan ka yi sadaka inda aka ce ya yi jiki zai sama da shekara daya har yanzu ba iya musa wancan ba sannan kuma ba iya kawo shi aka ce ne ya yi shi da wannan dukiyar ba. Sai ma a ya yi bahasi ya kama hujjoji nasa haka nan da mun koma cikin ruwayar imam muslim ya fitar a cikin sahihin sa za mu ga hadisin da isa wa da rabi'a bin nabi a cikin masjid da abdullahi bin amr bin yahfali yake ta sami'tu ma'awiyata yaqulu na ji ma'awiyata cewa iyyakum wa ahadisa da na hare ku da ku dinga zantar da dukkanin kowane hadisi kuka ji illa hadisan kana fi ahdi umar sai dai hadisin da ake zantar da shi a lokacin wa a lokacin sun na'u ba kowane hadisi za ku bi ta faɗa a cikin ku dinga tinkata hadisan da lokacin sun na'u ku ne hadisan da ake zantarwa fa inna umar kana yuqitu zata fi lillahi azza wa jalla sai sai nan ya kasance ya tabbatar da mutane aikin Allah madaukakin sarki kita sami rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa man yuridu Allah bihi khayran yufaqihu fi din wanda Allah ya yi shi da alƙawari ya sanar da shi ne sai ya sanar da shi ne addini yake cewa na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni innama ana qadir cewa ni ne ajira ne dukkanin wanda na ba shi bisa daɗin rai za a sanya masa albarka cikin ne abin da na ba amma wanda ne masa kyauta dangane da takurawan da suke ta tambaya ta suke cewa to wannan zai zama to tamkar ne wanda yake yi baya ne baya ne ina fata an fahimta wanda wannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da suke nuna mana na ɗayan wannan bawan Allah sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa jama'a da Abu Sufyan haka nan wannan bawan Allah ma wannan Abu Sufyan wannan bawan Allah yana musa falala ta fi ma'awai dan abi sufyan Allah ya kama masa yadda wanda kuma ya tabbata cewa ma'awai dan abi sufyan yana da falaloli wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wanda za mu shiga bangare na biyu na daga ita shi wannan zaman na masu bincike wanda shi ne na gaba ya yi gaba wanda shi ne ma'awai dan abi sufyan sannan kuma ne za mu ga su kuma na baya ne wanda labarin suke kusa da shi wanda idan mun koma cikin batutuwa da shi wannan bawan Allah yake za mu tabar da cewa mutum ne da yake mutanafiri mutum ne da yake cikka da warwara mutum ne da yake da da da warwara zai kawo abu sannan ya kawo ne sai to haka nan a bari na falala za ka ga cewa jikin da suka inganta cewa falala da jama'a wa hadisi abin da sai ka zo yana kore yana raunana yana sa ba su inganta ba kuma a daidai wannan lokacin yana kawo jikin da suka da kokone masu ɗauke da ƙanjamo da ibola a su suna kafa hujja da su a wajen falala da sai na ali Allah ya kaka musu wanda babu sassa sai na ali bin abin talib ba ta amma aure ne. ya yi wa ma'aurin sun kawai domin shi ko sai lalace a sayi ƙulan awwali kuma a sai samu ta hali sun da shi ne da mutu duk yawan sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama sai na ali yana da talib shi ne na mutu a jerin a falala shi ne na mutu sai na abubakar sai na umar sai na usman sannan sai na ali allah ya kama mutu haka nan sai na ali yana da falala da suke yawan gaske ingantattu na gartattu wanda ya ishe su abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya masa lokacin da yakin haiba. Suke cewa wannan shuka zan mika ta zuwa ga wanda suke san Allah da manzansa kuma Allah da manzansa ne suke san wanda ya isa na falala wanda kuma gabago falaloli sana wanda suke masu yawan amma mu kuma a mu shine kamar yadda ne la bai baina ahadin ya gudu to haka nan la bai baina ahadin min sahabatin nabi sallallahu alaihi wasallam da ba ma rabawa tsakanin annabawa mu ce annabuwa ne shi ne nawo annabuwa ne na kiristoci ne ko ko annabuwa ne na yahudawa ne haka nan sabon annabi sallallahu alaihi wasallama su ba ba ma raba su dukkanin su sabai ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ko da dai a cikin annabawa akwai wanda ya fi wani kuma a cikin sahabbai akwai wanda suka fi amma dukkanin su ne sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wasallama kuma dukkanin su suna da suna da farala domin dan faɗi wani abu a takaice dangane da yunkurin da shi wannan bawan Allah ya yi na batu na falalan mawa da abin sufiyan inda shi koro su kawo su game da falalarsa sannan kuma a cikin wannan lissafin nasa su kawo batutuwan da suke ko kaɗan ba su da alamar inganci dangane da faralana na inna ali Allah ya saba masa yadda da abin da yake faɗa dangane da faralan ma'auran hadisi siyas Allah ya saba masa yadda abin ke faruwa ya sa ya sa ra da ya fitar malamai da yawa sun yi rawa a fitar mutum sai kun yi hankali da sa'in dai ko kan tabakar su abu dawo da ne su sirmuri su ibn maja su abu ya ala tabaka ɗan duka da abin da ya gane shi a kan an ce wa annabi ƙarya a himarsa da faɗi falalan mu'awaiti ban san ta ba daga annabi ban san aka mai duka dukan da bai tashi ba saboda yadda aka tara masa jini dukan da ya ajalin sa da wannan abu da same shi malaman addinin duk suna farai duk suna rai to ka gaya mun shauku wanda zai iya kuma kuskuren wannan to za ka ba ta abin da ka gani za ka fi kai ne bayan yi da sani duka an kalma sun yi rawa da su da adadin da su da masu tafi da dinga fita haƙi haƙi da baki kamar na sani aka yi masa dukan gawon kayan mutu kamar mu ana shan gawon sa sai da ta ce ga mara yanzu aka yi hanyar balan irin mutuwa ta da sassi mutuwar ta mutu a bola to za ka za ka yanci ai ma da wanda ya mata fadala turmuzi ya mata fadala da an turmuzi ya zai ta da turmuzi wani sai wani samun da abuwa turmuzi ya zai samu da ya wuri ta wata hanya da ta wata yankin da wannan wani yunkuri yake wanda kuma idan kun ce ne ke sa kamata ku ne wallah a rai ko yadda wani za a ke ta kasance irin yadda tunanin yara su suke za su gwagwadon haka yake tafiye gwagwadon jahil su su gwagwadon abin da yake zuwa kan ya kawo zuwa yawa wannan gaba cewa an yi wa za su yi kaza lissafin yake gaba ɗaya sai rayuwa sai bayan daular da bani umayya ta ƙare sannan aka yi tsari domin daular bani umayya ta ƙare a shekara ta ɗari da talatin da biyu yanzu ko ta yi biyu amma ya ce shi sai a shekara ta ɗari da hamsin wanda ya ce shekarar da abu halitta yawa kaga amma sai yake alaƙar ta wuce aka yi wa mutum ta yi da wa da daular bani umayya jama'a da hadisi sannan hasin da yake magana a kai mun kawo cewa hasin ya yi da ma'awar sahabi kuma akwai ruwa yin ma'awar da yawa cikin fal a cikin al da al-imam al-hakim haka nan shi ma al-imam al-nasari da take magana a kai cewa ya yi da ma'awar sahabi ne kuma akwai ruwa yin ma'awar da yawa mun faɗi cewa a cikin masu yawa da shugaba a cikin a akwai haka na cikin amal yau da wanda yana shi ma akwai ruwa yin ma'awar sannan su al annasari ka koma cikin abin da al'adun bin asasi na kawo a cikin tarihin matar da kan batun da shi al'imamun nasari yake kan magana ma'aurata na hadiyar ake cewa da shi wasu na sukan sai na ma'aura sai ke cewa da shi to ai kwatankwacin ma'aura da safon annabi sallallahu alaihi wa sallama tamkai gida ne Wani gidan yake ɗauke da kofa wanda wannan magana a sa imamun zuci su kaji da kamar ya kawo ta a targama su yi wa imamun masari imamun masari sai ke cewa tamkar gida ne mai kofa suke ma'aure shi ne kofar sahabbai suke duk wanda ta daina kofa wannan kofa suke ce idan ya taɓa ma'aure taɓa sabon manzo sallallahu alaihi wasallam wanda wannan magana kuma ta tabbata a kai shi wannan wanda kuka ga a yanzu domin ya fara daga ma'auya amma kan ya kasar da na abubakar lissafin na daga shirar duk da yin lissafin ya ɗari da sha biyu ya faɗa cewa mutum ma zai iya cewa a tarihin musulunci ba wanda idan yawan musulmai a tsara abu mai tsada kamar da na abubakar haka nan akwai mutum da shi da cewa lokacin kalimanci da na usmani masu kuɗi suka tsara kuɗi talakawa ƙara talauci talaka su ga za su na musu ba da su kuɗi ko ba ta so a kashe su na musu ya ta so a jikin dan jari ko jari su na musu haka na a cikin mu ta tsawon ɗan kajiriya ne ko ɗan kujiyariya ne ko ɗan igala ɗan kalifiya ɗan wajiya ɗan ko ɗiri ne kai idan ba ɗan ciya ba kai cewa mun san cewa mafi cikin sabon ciyawa wurin na a wakar sannan sai na sannan suna Usman sannan suna amma shi ya ce sai na a duk da wani da shi sannan ba ma suna Ali ba amma shi ya ce ma da wai da suna Abubakar Sunna Umar akwai gurin da ta yi ba da shi da ya sanna wasu ba shi yake na cewa sunna Umar ba shi da wata falala da shi bayan yin kasa yake ba shi da wata falala da ake ya ta idan ya saba da annabi ta kansa za su gudu gudu da tare da wata damuwa haka yake faɗa to mu dawo kan matsalar ya kawo subaha cewa imamu sayi an masa kaya duk abin da ya faɗa a yi imamu sayi an ya yake abin da ya faru imamu sayi ya je gari na gari na sam kenan sai ake tambayar sa don da falalar ma'aunin abinci ne yake da sani a wata baya kuma sai ce a abincin ma asba Allah ba suna wuce suna gaya musu a cikin masallaci ne yana koma masallaci sai wasu mutane suka har kaɗe su to wannan abin da aka yi mamu da zaɓi shi ne da zai iya tsarawa an fasiri da majina an yanke al'aurar da an zafi ya wuce dutse a bola su da kaza imam tirmidhi kuma ya rawaito hadisi da yake magana akan falalar sayyidina Muhammad sai sai sai ya ce da imam tirmidhi da abu dawud da ibnu maza da nasa'i da abu ya'la suke duk waɗannan ɗan dabaka ɗaya ne suke waɗannan malamai da abu dawud da ibnu maza, da tirmidhi da abu ya'la suna nan a lokacin da aka yi wa aka yi wasu da nisa'i wannan abu za ka shi ya sa ka duka za ka sai suka shiga ne sai ka yi za ka idan mutum ya zo ya ce maka imamu sun yi ya faɗi bayan da aure shi ka ce sai ai ya zai ta aka sun mu da nasa'i shi ya sa sai yawan yawa annabi ƙarya shi faɗi bayan da hali a hali ne alhali a ƙarya ne za ka ta haka yi magana to a nan wannan shi ne tabbatar da ɗaya ko ne kaga mutum jahili ne ke kau a cikin jahilci ta rayu ko ya zama to Allah ya cika zuciyarka da san zuciya ne domin ko imamu tirmidhi da imamu limada da imamu abu dawud waɗannan mutanen sun jima a kabari kafin wannan abu ma ya faru da imamu nasa'i imamu nasa'i ya ce yawa ya rasu a shekara ta ɗari uku da uku ne bayan jira an annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin kuma da ya faru gare shi ya faru a shekara ta ɗari uku da biyu bayan jira an annabi sallallahu alaihi wasallam ina ba ta tare da kuma da rasu ba a nan da duk ya ce ya mutu a gona har ya mutu, ce sai ya zauna tsawon shekara guda ma sannan gaba ka koma duk da da suke karɓar wani da kai za ka ga to a shekara ta ɗari uku da uku Allah tana sanya ko ku da ji ake masa wannan abu idan ka ɗauko wani maja za ka ga shi kuma ya ga shekara ta ɗari biyu da saba'in da uku bayan shara annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara ta shekara ta nawa kenan ta zama shi an mata abin da shekara ta ɗari uku da biyu shi kuma ɗan ma ya ga shekara ta ɗari biyu da saba'in da uku ashirin da tara to amma shi ya yana cewa tsiri ma ya yana nan yana da rayu a gaban sa ake wa aka wa imamu nasa'i haka abu da awu ya rasa tara ta ɗari biyu da saba'in da biyar bayan jira annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma ka ga kana cewa yana nan haka imamu nasa'i haka imamu tirmidhi ya rasa tara ta ɗari biyu da saba'in da tara bayan jira annabi sallallahu alaihi wasallam kaga shekarar da ashirin da uku a kabari sannan aka yi imamun da kan yata amma ban ko da kabari da shekaru kamar goma wani da yake nan a lokacin shi ne abu ya alƙa domin ya rasu tara ta ɗari uku da bakwai bayan tara annabi da sallallahu alaihi wa sallam nuna ina sa wani wannan da zuciya da san zuciya ne kwata kwata a tafiya zai iya rantsa maka da ce wallahi duk duniya ne zai ke cewa duk duniya ba kuma kai a wajen kakan ka zama tsari sai ka zama sai ka za ka ɗauko a wani hakuri ko zama da na a ya rage ya rage ya yi mu misali abin da ya faru a kan kwanakin nan na kasa malamin malamin sa'i والذي يقول عقل فسره فأنتم ما وجد الكتاب الذي أسرق من عبادنا فمنهم ظالم النفس ومنهم مستقل ومنهم خالق للخيرات بإذن الله فعقل فسر الظالم بنفسه عقل فسر تنسي والنفس فسر فتعالى قاتل يقول فيك بس الجو على وضع حديث تبع تنسي الظالم النفس كافر أجله لا هذا عن ذلك har yi wata kowa da ban da su kashi saba'in da tara a cikin gari duk da kan cewa wani mafi ba ta su bane yana cikin wanda aka zaba yana cikin wanda kuma da na da halin malikin da da ke sa hatta fassarar da aka yi ta kara kano malam ya kawo masa da shi ta fanya malamai tafsiri magabata sannan ta wata malaman koyon da suka ta abdullahi da gobi sun biya a ta'awi sannan sai na ɗauko tafsirin baban da suna da tsarin manzar yadda malamin ta yi fassara haka baban da shi ya yi fassara muka zo muka haska malamin da ta yi ɗauka sannan muka zo mu ayar muka karanto fassara hausa da mahaifin ta ingilta kuma har yau ya sa kasa kankawa sai dai yaran da yake ta sa su kawo mun shi da a kai kada wata rashi kuma tsari ba yanzu cewa Yau mu zauna shi ka hatta wuce abin da na faɗa sai ya ce mu sai ya yi sai ya kara rashi ta bugo wani ta bugo wani kawai ma tsakar da ne goma ko da ya kona ya gagara ba ku ji ke don kowa sai an wuce wannan ba lokacin ranar wani ba su kyau ga tawa ko su ji ta kamar Ina ta biya wuce zuwa wannan kasar an mutu a masallaci an mutu a titi an mutu a gidan kwal ai to wanda yake jihadi na kawo kalma Allah ne zai yi ga mutuwa ne zai kawo daga ga wahala ya kalla ta saboda kowace wani lokaci za mu ga nan kuma kada da Allah subhanahu wa ta'ala don da ya yi da kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da subhanahu wa ta'ala ya yi da السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسامحك على خير قال محمد الكبير مشهور kuma riba da abinci da ba domin karatun malamin shiru ke bukatar ta kuma na tabbatar a iya abin da aka ji daga fara wasu zuwa da shi ya isa ahalin suna ka gane akwai kalubale a gaban su a karatu da bincike kuma ya ce ku gane cewa da yawa daga cikin masu karantarwa abin da ya kamata su ba muhimmanci ba sai su ba muhimmanci domin ran da duk aka waye gari aka dawo abban annabi ba su da mutunci a addini nan su ba kuma wani mutum da zai mutu da haka lokacin da ka ga ana taɓa mutuncin bai mutunci to ka tashi ka kara mutunci da kuma sai Allah ya kara naka lokacin da sun zai zaman su in aka riga aka yi kwanje ne sun sabai ba a cikin ba to a addinin ka ya riga ya kasa babu wannan kullum shi ne nake so mutane su gane bambanci tsakanin muhajarar da za a zo a yi ilka'in jini irin wannan sai idan wani abu ya taso iyaye iyaye da za ka samu ka fitar da kanka daga cikin kana a sunna da abin da hamasa kawai za a zo a yi kabbara mutane su wasu in ka tambayi mutum wata nasida ya samu ba shi dai kawai zai tafi sai amana ya ce mai a kai alhamdulillah wannan shi magana da mara sabi ne ke magana ta ƙarshe sai daga cikin ɗaliban shi wannan mutumin ya kira ni ana ce masa kuɗi da ka nan kunna yadda muke mun yi maganganu har uku amma ta ƙarshen zan kula kuɗin da muka yi. Sunansa kuɗi. Suna ganin kamar wayar wayar ta wata da matsala. Ba magana.

كل الأوقات والنور إلى العمل به التعليم والإنسان إلى الأرض وهذا يدخل الجنة بغير الإنسان بإذن الله دراسته وتسيره وهذا الذي آتيت أكثر المفسرين من الصحابة ومن فعله أبدا أحسن وجه أجره هو المفسرين أكثر أكثر وأكثر المفسرين من الصحابة وهو قائد وكان أن تعظيم جزئين والاتفاق على تعظيم أثار من الكتب بعدهم بعدهم بقوله والذين كفروا لهم نار جهنم وجماعة قوله ذلك أي سيرة واتفاق هو الفضل الكبير جنات عدن مبتدأ والصبر يدخلونها أي الثلاثة في بلاد الإنسان للجمهور والمقبول لا في أمر من جواب الترمذي ما في دلاله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ترى هذه الايه قال هؤلاء كلهم بمنزله واحده وكلهم من اهل الجنه وقد وافقه الوالد الاخرى ان يتوافق فلماذا اقل ان اكثر التفاصيل الوارده هنا وملائكه الترتيب لا تنفع لان الظالم اكثر

العوامل الحكمية هو أن القضية لك وأن وأن لك يفضل فهذا مشروع في وقت في وقت الحجرات فقد الله أن يكون في وقت الوقت عدد أربعة كتابة وعندما يكون في وقت الحجرات كانت سنة تقوى أحد wannan mun yi magana waya na a kuma da kayyarka kun ya ya sauke littafin na nake da Allah ko nazarin littafi na ɗauka ne ba za ka tambaye da ba abin da ballantana in sa littafi a gaban malami yin gilafi gila gilafi da sauki sai ke da na biyu shi wannan kirji abdul jabbar ke na kan gidan nasu da kamar allah ya zama mahaifinsa mun ta faɗa masa ta in dai kuskure yana halatta a cire wa mutum da jin wannan ne sanadi tun da muka karatu sai mun cire wa baban amma tare da haka addu'a muke masa cewa Allah ya ɗauka Allah ya ba ka amma sun ce ya ce ta alfarmar sahabbai wala ba za mu tare kuma yake yake faɗa a guraren karatun ke cikin in da ɗan da ya fita yanzu mun faɗa maka akwai zagan da suka fita ba ma ta ba zagan da suka fita a kullum Wani su ku gane shi da mutum yake da karatu yayin da ya rungumi gida Allah ta faɗa masa karatu ne Ya sa wannan ba ma jin tsoronsa kuma ba ma yin kar kuma ba ma jin cewa ba za mu iya kare abin da muke kai ba amma shi dai ba zai turo ƙananan yara ba mu saurari shi muke da buƙatar da suke kuma na rantsi da Allah da ya kusa mana numfashi gobe idan ku fita ba ya ce ya ce yana da zama da za mu ce masa da sai ka za mu amsa masa wannan kofar abu ita take malam kabiru bashir kamar yadda muka gane wancan karan ya yi zama da inda da cikin ɗaliban shi wannan mutumin wannan aka zo aka zama awa uku ba ɗin kaɗan da ƙarfi aka tashi da sunan bara a ji a sallah a dawo an za a shiga suka ce kamar da su kafin ya ƙare kuma ƙarya ne kamar mai namoni ba sai ga wani karfi da tsafi ya yi mamaya ya ɗauki da ta ana gaba tamanin da cikin ya fita da ya ce zama bara da ga hayanar da aka a gurin da kwano kuma su ne za su zo suna cika baki da rikin kunya wanda bisa a nan gurin na sama faɗa muku sai daga cikin ɗaliban ne yake cewa duk duniya da ta ɗan zanen da yake kama shi da a duniyar na hawa na tafi yaro da yake ka je ka jarrabe shi da waɗannan tambayoyi ya je masa jarraba a kan tambayoyi guda haka shi kan yaron da ya ji ce masa sai ta fashi lalle ka rika mai jarrabawa cikin faɗin Allah ta'ala a suratul faha da Allah madaukakin sarki yake cewa qalu in hadana la fajirani wa rijal an yukhrijakum min anfusikum to lalle ka rika tambayi akwai jara'a na qalu in hadana ka tambayi shi qira'an na qalu in hadana ya rika ban ne domin inna kowa ya san harfin nasu wa tawkidi abin da ke biyo bayan inna nasaba ya samu me yasa aka ce qalu inna hadana ba ce kalu inna hadira ka tambaye shi nake ka tambaye shi ya maka da irabin wajen da janna ce da ta'ala sannan nake tambaye ka da irabin yau mai ya'ati la yatakallamu nafsun illa bi ya'ati zai yi maka jazaba sannan nake kamar yau mai ya'ati irabin kamar ta kuma yi wannan a dai sannan nake kamar ka tambaya sai a sarku fi'ilin zahaba yanzu za a iya dora ta akan ya koma kuma zahubul zuhub idan za a iya mai bambancin zahabul zahabu da zahubul Na ce a mai tambaya sannan na ce a dawo a masa tambaya kwaya ɗaya a ciki sai aka ji dukkan tambayoyin da aka mai ko ɗaya ne ba da hausa. amma da rashin kunya yana cewa duk duniya ta sai izala bai ga ɗan ne da yake kama shi da kuma takardar da aka kai min tambaye ba ta kwana a amintuwa kuma da irabin jini yaron ya ɗauko ta ya kawo nan ko kai ne ba alfahari da karatu ba shi ba shi da kyau ba daidai ba ne mutum ya dinga alfahari da karatu ba su yadda ya yi ɗaliban haka malamin su idan kama ya kone murabbi haka za ya kone murabba yadda mai tarbiyya yake haka wanda aka tarbiyya da zama malamin ya ce ta faɗin babu abu billahi da ji babu ko kwamfuta ba ta saka kawo ba sai ka yi ta cewa wa hada da kullu shi'in bilwa to ga wannan ba dai-dai daidai bane saboda haka dai almuhimmu wannan janibi na sahabban annabi mu gane cewa suna da haƙƙi akan mu akwai wajibcin mu kare kare cikin nan kuma gudunwa sun da karatu karatun nan kuma na aƙida a wajen da su ga ɗan uwa can ma nasu a zaune da zama nasu ba kowa bane mutum da bai amma man na so tun da aka fara da cikin nan da shi a sama da shekara goma a wannan hanyar na kai kuma yana karatu a kanta kuma yana bincike a kanta yanzu gudunmuwa da yake bayarwa a cikin a kan wannan jami'i ba gudunmuwa ba ce ta wasa da suke bayarwa a wannan jami'i to saboda haka malam kabiru insha Allah za mu sake samun wani lokaci a sa mu muna ganin cewa kare mutunci da kare martaba sahabbai yana daga cikin wajibobin addini da ke kawo da haka za mu ci yayi za mu ci har iya yadda Allah madaukakin sarki zai ɗauki ranmu kada Allah ya jarrabe mu da rigima da duk wani mutum wanda ya ta'ada da Allah ka sa duk wanda za mu yi shi ya zama mutum ne da sauki wannan tafarkin na karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam tafiyu masir wannan karatu da yi da haka nake ba da shawara wannan muqabala da ake da lakcar da muka yi na an karo alka'atul bashiya tana da kuma muƙabalar da kimanin kuɗi da suka yi akwai a kamar yadda na faɗa ranar talata fatin da yau yanzu nan a littafin alkitab na fi hayatul anbiya wasu hawa. ai mun gama magana annaba mun shiga babun sahabbai kuma aqida ce za a tattauna a kan ta kuma hatta da cikin cikin faru a tsarin sahabbai za a zo a yi magana a kan shi bayan ɗaya kamar kan da kake wannan maganar. mutane ba su da lokacin karatu sai wani rana sai ya fi kuma hakan ke kuma waya sai sake haka na mutan nau to yanzu a za'a yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un irin wannan abu wallahi tallahi malam haka ba wannan abu akwai matsala kaza kaza kaza kaza yanzu karni uku na nan ne suka tashi ka bai fatawa in ba kai fatawa ba akwai matsala amma san da kake karatu ya ce ya ce zuwa Allah ta'ala ya samu dadi da haka a nemi wannan yana da matukar muhimmanci malam kabiru ba ce wannan karatu da ce Allah madaukaki sarki ya sake a cikin mizanin aikin sa mai kyau mu kuma Allah ya amfana da mu a kan abin da muka ainihin wato saurara ce nan da kuke gani yana da wahala a cikin malam kabiru da sai yayi karatu daga kan a cikin jerin da dukkan da yake mai saurara da wahala duk karatun da yake a cikin da ya karatu sai an dubo mun karatun ya saurara kuma ni ma ina karuwa da wasu abubuwan da yake faɗa saboda wasu masakin ne yadda ya ba da lokaci da gurin bibiyar ni ba da lokaci a kan bibiyar irin waɗannan masakin da aka dole zaman to yana da tafkewa a kan waɗannan masakin sama da ni shi yasa in na ji an kila ya karatu kan shi a turo min in saurara da aka ji ɗalibi na sunna da ya damu da tufafi wajen kariya kan sahabban manzon Allah yana ba ku shawara ku kokari ku nemi karatun sa ne tun daga lakta ta farko shi yana ganin ka mai koma har zuwa ta goma sha shida da aka yi ranar alhamis nan da ta wuce Allah ta'ala ya kara mana daraja ga baki da ya kara wa sahabbai daraja ga baki da ko mutane muna bada hakuri a kara hakuri wannan zama da akai Allah ya bada aljanna sakamakon shi Allah ka warware mana matsalolin kasan nan da suke kirayen ka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu